وفرعون ذي الأوتاد baka ga yadda Ubangijin kai aikata wa Fir'auna ba wanda yake da turaku wurin ɗaura mutane da yake azabtar da mutane da su.